مسجد العلم لمحمد muhammad suleiman rahimahullahu ta'ala a nan cikin garin argungu wanda allah maɗaukakin sarki ya mana arzikin haɗuwa tare da malamanmu da alarmoyinmu da 'yan agajinmu da elders namu shugabanni da sauran iyaye mata suke cikin gida muna yi makowa sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna kara gode ma Allah maɗaukacin sarki wanda ya ba mu dama muka sake haɗuwa yau muna goma sha biyu ga wata ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1447 wanda ya yi daidai da yau muna ɗaya ga watan uku miladiyar shekara 2026 muna roƙon Allah ta'ala idan muka haɗu na Allah ka haɗa mu aljanna Allah muna da bukatu iri daban-daban ya Allah ka biya bukatu muna alkhairi muna da marasa lafiya cikinmu Allah ka tausaya musu Allah ka ba su lafiya Allah muna roƙonka akwai wanda asibiti akwai wanda a gida akwai masu ƙarfin hali suna motsawa suna shiga cikin mutane ba su lafiya Allah ka tausaya musu ka ba su lafiya Allah muna roƙonka akwai bayinka da dama suna roƙon addu'a zare mu ta alkhairi Allah ubangiji ka biya bukatun mu baki daya akwai wasu kai tafiya muna roƙon Allah ta'ala ya dawo da su lafiya a yan uwa musulmi kamar yadda kuka sani karatun mu na jiya mun kwana sotu Ali Imran aya ta 61 wanda yau za mu tashi aya ta 62 insha Allah a karamar sallahu bismillah بسم الله الرحمن الرحيم أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومعه an wa musulmi kamar yadda kuka ji jiya mun kwana ayar da ke magana akan gululu wanda an rasa wani abu da aka dawo rin ganima ba a gan shi ba sai wasu daga cikin munafukai suka yi tuhumman manzan Allah shi ya sace wannan abu Allah ya saukar da wannan aya wa ma kana linabiyin an yabulla nan annabi ma ya yi hadisai da dama masu bayani akan gululu akwai wanda daga cikin masu kula da kayan manza Allah kuma in manza Allah ya tafiya ana kiran shi kirkira kirkira a sunan shi da Allah ya mera suwa sai aka ce ahina aljanna manza Allah ya ce a ya malam ko da aka diba su ya boye wata abaya za Allah ya yana wuta saboda wannan abaya da ya ɓoye ga in ka ba za ka ga ɓoye kayan mutane na samun sun shiga wahala aka je yakin bara. ana cewa fulan shahid wani ya yi shahada ana sani ta yi shuhada sai da aka kawo bai sai manzo Allah ya ce bai sha da ina wuta an kawo wani mutum ana son a yi sallah manzo Allah kuma yace a sallu ala sahibi kowa da uwanku sallah manzo Allah ya kara gaba shi ma ko da aka bude ko da aka bincika sai aka tsaye wasu kaya fati cikin kayan mutane to abubuwan gudu da sun yawa kware da gaske har ya kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wani hadisi mai ban tsoro wata rana annabi ya hamun bari yayi wa'azi mai da harkar bululu ya girmama al'amarin gululu har sai da ya ce wallahi kada in samu ɗayan kurata shi kiyama ya zo hilin kiyama ya ɗaukar raƙumi saman kai ne a laraka ba ba'irun akwai raƙumi sama ga wuya ne ya ɗauko shi niki-niki ya ce ya rasu lallahi a girsun ya manzo Allah ka agaje ni ka ce ni faƙonu ni ko in gaya masa in ce ni an sami lallahi ban iya kare ma komai daga Allah ya ce kai in samu ɗayanku la alfa yanna a hadaku ya ji uyar mace a laraka farasu saman wuya ne ya lodo ya doko doki lahu hamhamatuhu yana da haniniya niki-niki ya doko doki bisa wuya ne yana ya rasu a gaisu ya maza Allah ka ce ni sai ce bai ya magance makomi daga azaba Allah manzo Allah ya yi abu ya ambaci nau'i daban-daban daban-daban daban irin wani suke iya gane wannan nau'i to har yanzu ga wani sai ya zura tashin kiyama ya dauko tirela ga wuya ya sace ta cikin kayan mutane ya aje makai ko kuma wani sai ya dauko wata jeep ta gwamnati ya sai ya aje makai ne ita ra tashin kiyama sai ya dauko ta cikin kayan mutane wani za a ga ya ɗauko akuya wani za a ga ya ɗauko dukin guga wani ya ɗauko kaza duk abin da ka sata cikin kayan mutane wala sai ka zo su kuɗi bar magana su komi na na gaba ki ɗaya komi in gaya masu siyasa da shi gaba Allah saboda ka shi yasa mutum kai ya ɗaukan makai ne kaya wahala shi yasa ba haushe ya ce ko lahira ne kaya ka wahala in ka ɗauki kayan mutane aka magana su kayan da kai ka samu da kanka na kware ba su da wahala amma kayan mutane suna an matsala za su hana ba shiga aljanna ga tashin ubangiji Allah ya kare to na Allah ta'ala yace afa a ittaba'a ridwanallahi yanzu wanda ya biyar da Allah kaman ba a bisa sakhdin min Allah yana zama daidai da wanda ya ya dawo da fashin Allah ay la yasawi man ata Allah wa talaba ridwanahu ba su zama daidai wanda ya ma Allah a ya nemi yarda Allah wa man asallaha da wanda ya sa'a ma Allah fasta hadda suftahu ya cancanci hushin Allah wa ba'a bil khusran ya dawo da hasara Allah ya ce wa ma'awahu jahannam kuma kuma kuma jahannama wa bi'sal masir tif da makoma a ce jahannama ta amma kuma ta yi muni a ce nan na mutum zai koma ya tabbata ya zama yi muni kwarai da gaske kenan mutum da ya biyar da Allah shi duk abin da Allah ka so shi ya kasu ba su zama daidai da mutum da shi duk abin da ka jawo shi Allah shi kasu Ta ga wasu mutane su, ina saɓon Allah ya kai faɗa har ka yi ma Allah ɗa'a ba ta ba shi sha'awa har ka Allah ba ta burge shi haka rayuwar ziki da mazauna ta yi da abokai ne duka bai san mutanen ƙwaye mutanen banza ya kasu to suna zama daidai da wanda shi kullum haraka ce ina haraka alaƙi ina masallaci ina inda iyali ne ina makaranta ina lura iyali ne ina daji ina ofis? shi duk harakar da ka jawo mai maslaha ga rai ne wallahi shi na shi shi kuwa duk abin da ka jawo mai hushin Allah shi shi su daga mutum da tsohuwa ne ya ce an share wuri an azawai daga ta a kai Tsohon shekara 15 malam da shi waya gani wurin daga zaune ina bige minna bige hitan wallahi malam sai abu ya baka mamaki kai yanzu wanda shi kai a ai kamata yanzu ya kusanci Allah ba ya kamata a ce duk wanda shi kai sai yanzu ya kama jiki ne wurin neman yarda Allah duk abin da ya kamata Wani wangiji Allah ka ba mu ikon gane gaba sai Allah ta'ala ya ce hun darajatun inda Allah hun darajatun inda Allah Allah بما يعملون sarki ce hum يتي هم inda Allah su matakai ne a wurin Allah mutanen kwarai masu neman yadda Allah matakai ne wani yahi wani wani yahi wani saboda kan masu neman kusanci ga Allah daraja suna da wato matakai matakai wani yahi wani yawan sallah wani yahi wani yawan azumi wani yahi wani tsanin tsoron Allah za ka iske matakai na daban-daban daban-daban haka ba in ka daurin su ko 'yan ta'adda su ma in ka yi ƙasa su ko da rakan su ma mataki-mataki ta'addanci wani wala ya na wani akwai waɗanda ta'adda da ya ce ya dawo ya taho ya sai da yanki wa ubane kunne ya yanki wa uwa kunne ya guda biyu ya sabi na bai halar ya halbe wata ya tsaya so ka ta'addinsu daban-daban kai daga ta'addinsu wani kasan ya hina ka to shi ne Allah ta'ala ka bayanin hum da inda Allah kowane bangare matakai yanzu daban-daban suna da bambanci mutafawutu na fil manazili wa suna da bambanci ga masaukai ala tsabari hun mukhtalifun al manazil inda Allah suna da masaukai daban-daban wurin Allah faliman faliman ittaba ridwanallahi alkaramatu wathawabul jazil duk wanda ya biyar da Allah yana da karama da sakamako mai gwabi a wurin Allah wali man ba'a bi sakhin min Allah almahana shi ku duk wanda ya dawo da hushin Allah yana da wulakanci wal iqab alim da kuma azaba mai tsani inji Allah shi yasa kowa da irin abin da ya dace shi shi yasa malan kana gan duniya in ka zama sunna ka barku banna in kana iya taimaka makamai ka ja kunni ne ya bari in bai bari ba akwai obari wallahi amma in ka ga mutum na ƙoƙarin neman yadda Allah shi ku kama mai za a ga gida guda za ka iske wanga ya kama wanga hanya wanga ya kama wanga hanya gama dab da azumi ana ta a shiga azumi sai ga wata mata ta zo samun tulunci ke daga tafi a daga zugu take sai muka ta muka ce uwayenka sun yarda ce a su ai gidansu dama su ya ba su dama duk wanda duk abin da sun kai kai kawai tana sun bana ta yi azumi wallahi malam sai da ya musulun ta gab da azumi ta ce ai gidansu akwai musulmai akwai wani musulmai su su bai hana kowa duk abin da sun duk abin da sun kai ka kai to haka za ka ga wani Allah ya shigar da shi ya azahi ga hanya wani kuma za ka ga ta'addanci da ya kasu to kowane akwai inda Allah zai saukar da shi Allah ya kare mu to shi na yace wallahu basirun bima ya ya'malun Allah mai gani ne ga abin kuke aikatawa duk abin kuke aika? Allah na gane shi la yakhfa alaihi amalul ibadi ayyukan bayi ba su koyuwa ga Allah wa sayujazihim alaiha kuma da sunu Allah zai saka musu akan wa'annan ayyuka thumma zakkara ta'al mu'minin bil minnati al-uzma sannan Allah ya tunatar da muminai da baiwa mai girma da yi musu da bi isa ce khatimar musalin sallallahu alaihi wasallam da aiko cikamakon annabawa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni'ima ta duniya da Allah ya wa al'ummarka bai kai aiko manzon Allah malam duk abin da al'ummar al'ummarka ta samu aiko manzon Allah shi an musabbabin alheri duka shi yasa wa manzon Allah ya ce in kana tuna musibar ta same ka to ka tuna rasa manzon Allah da an kai rasuwar manzan Allah ta zama maka musibar ta kowace girma in ne kake kenan idan musibar ta sauka zuciya sai ma nauyi don a samu sassabci ka tuna rasa manzan Allah sassallar tsakaninka da Allah da rasa manzan Allah da rasa mahaifinka wanda ya yi mazaƙi, in aka bincika aka ga rasa manzan Allah ya yi mazaƙi to alama imaninka ya tsaya da kyau kenan da ina fata mun gane magana hadisi na manzan Allah ya ce idan musiba ta bigi zuciya ka ji babu daɗi to ka tuna musibar rabo ka da ni sai za ka sai sauki amma wani koga jiki ne bai wani koga jiki ne bai ji mutuwar manzan Allah me yasa aka rubuta da tsara so manzan Allah manzan Allah yana kalmar shahada yana la ilaha illallah inna lil mauti sakaratun la ilaha illallah innal mutaka maza Allah yana kalmar shahada yana hawa cewa mutuwa akwai zafi Maza Allah ya kage kenan duk wadanda ga sai ba su da unwani in ba in ba a karanta ka ji zahira so manzo Allah sahabbai sun dumace su yi kuka da rasa manzo Allah hasa sayyidina Umar yace shi wallahi bai da maza Allah ya rasu ba kuma wallahi duk wanda yace maza Allah ya mutu wallahi shi ya mutu yana tsara wuya kaga abin ya dimo da su kare daga amma mu ne yanzu da sai zan ba mu kotuna mutuwar manzo Allah ba mu kotuna da tuwar maza Allah kuka Allah ka ba mu ikon gane to ne Allah madaukakin sarki yace laqad manna Allahu al mu'minin laqad manna Allahu 'ala al mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim na'am ya ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لذي ضلال Allah maɗaukacin sarki ya ce laƙad manna Allahu al-muminin haƙiƙa Allah ya yi wa muminai baiwa iz ba a safihim rasulun min an fusuhim yayin da ya aiku manzo cikinsu da kawunansu izba'a safihim yayin da Allah ya aiko cikin su rasulan wani manzo mai daraja min anfusihim daga kawunan su sudin daina aka aiko shi ba mala'ika na ba shi ba aljanna ba shi ba wata kabila ba a cikin su nan an ka yi tare da su nan cikin su ya tashi sun san shi sun san uwa sai sun san uba ne sun san zari'a sun san dangi ne kenan cikin su aka aiko shi kuma cikin su ya tashi saboda ka yace wallahi laqad an'ama Allahu 'alal mu'minin na rantsi da Allah hakika Allah ya yi wa mu'minai baiwa hina arsala ilaihim rasulan arabiyyan min jinsihim yayin da Allah ya aika wani manzo balarabi daga jinsin su arafu amrahu sun sa al'amarin sa wa khabaru shanahu kuma sun san labarin sa wa khassata al-mu'min sai Allah ya kebanta mu'min bi zikri da abatisti Allah ya yi wa mu'minai baiwa wa in kana rahmatan lil alamin duk da yake manzon Allah ya zama rahama ga talikai duka har da mala'iku manzon Allah rahama ne gare su wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah madaukakin sarki yace ban aiko ka fatin zanka ka zama rahama ga talikai duniya baki daya da aljannu da mutane da dabbobi da fari duka sun san manzon Allah rahama ne gare su sallallahu alaihi wa sallam malam kadiba a gani raƙumi basar kadiba a ga raƙumi wai zo ya kawo ƙarar mai shi wurin manzon Allah har da dabbobi sun san manzo Allah raƙumi ya to ya shigo ya iske manzo Allah ya kai kun ya kai baki ne kuma manzo Allah ya fada manzo ya kawo ƙara manzo Allah ya ce wa abin raƙumin ka sai an ka kira ƙwamar sai a kira wushi aka kira ga raƙumin ne ya taho aka ce raƙumin ka ya kawo ƙararka kare mai dukan siyasa nan kuma kana ɗora mai kayan zuka ya ƙarni ki ya taɓa Allah fi yadda baha'in in tsoron Allah a cikin biyu wa'in waɗanda ba su magana tsoron Allah game da su haka manzo Allah kuma wallahi ya yi mai nasiha akwai riwayar da aka yi cewa da manzo Allah kuma wani kuma ya kawo ƙaran mai shi manzo Allah ya ce nau za ka sanar raƙumin ta mai shi yake ya kula na fai suwa ba nawa kasta yi aka yi tuniki maza Allah ya biya ta raƙumin nan ya kake shi ya tsaya sai ya mutu da ba kuma a zaɓe kaya har dabbobi sun san maza Allah rahama ne gare su su sun san shi maza Allah ya iske sahabbai sun ɗauke wata tsuntsuwa ɗiya ƙanana malam sai ga tsuntsuwa ga tana kai kogo sai ta dawo da manzo Allah ya kalle sai ce wanda tana cikin matsala wai na ɗauki mata 'ya'yanta sai cikin sahabbai sai ya rasulullahi wannan na dauke a fi aka mata 'ya'yanta. an ka saka mata sanar sanan ta manzo Allah ya iske an samu ramin turuwa wuta ya ce ya kama fada wani na ya samu ramin turuwa wuta ai innahu la yu'adhu bin nari illa rabbun nari babu wanda ka azaba da wuta sai ubangijin wuta manzo Allah ya fada saboda ka dabbobi da ƙwari duka sun san manzo Allah manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma kai yanzu wani gashi duk rahaman gada manzo Allah yazo shi bai ji komai game da ita saboda in ka ga mutum bai san muhimmancin zuwa manzo Allah ba to wallahi akwai gyara cikin lura Allah ya aika manzo Allah ya zara rahama baki daya shine Allah ta'ala ya ce laqad manna Allahu al-mu'minin iz ba'atha fihi rasulan min anfusihim yatluhu alaihim ayat yana karanta musu ayoyinsa ya qarawa alaihim alwahyu almunazzal yana karanta musu wahayi da aka saukar wa yuzakkihim ina tsalkake su ya dahiruhum min az-zunubi wa danas al-a'mali manzo Allah ya tsalkake su daga zunubai da kuma dauda ta ayyukan da ba su da kyau dai manzo Allah ko da yazo ya samu larabawa ana cikin dauda malam wallahi malam duk an cuɗanye cikin wahala wahaltana ake za Allah sai zai shi a tumalan wahala ta kai a ce mutum wai mahaiki ne in yar rasu sai shi mai da mata uba ne mata kai ya kaga iya ka wahala wanzan Allah ko da ya same su mutum na zuwa ya turba ya taimaci da ranta ya'ya mata kana kallon biyarka tana kallon ka ka sai daji ka gina rami ka ka dawo ka gida وإذا بشر أحدهم وجهه وهو يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون دك وانا الله نكرم تدمو حال لغباء سكت يا أنتم ماتا ce mutu ce daji ya taimata dawa ta gida ya kwanci larabawa ko da manzon Allah ya same su suna da ɗabi'a almulku liman ƙahara mulki na ga wanda ya rinjaye duk wanda yake tsayi wallahi sai da shi a shugaban ka mutum ya an shi ma mata ce to bi ka asu abokan kana iyana ya yi karin ka ta kowane bangare iyakar bakin ciki a ya an shi ma mata ce in kana iya haka sai ka asu abokan akwai wani ciko daga cikin bukan ɗabi'a su idan aka samu wani mutum mai wata hikima ko wani mutum gwarzon mutum sai mutum ya ɗauki mata sai ya kai mutum sai ta fi ko sai yake da Allah ya bi mai sai don sai ciki ya samu da'iri a Allah ba jahiliya ta ba dama jahiliya period an yi abubuwa da dama ko da annabi ya same su wala nan cikin wahalar to kai yanzu da dai ba ba abin gana ba kana zuwa abin matakka duk yake an samu suna masu in mutum ya aure sai ya kai mata sai an koya wata abu ta sai ya kai sai sati biyu ko uku an koya wata abu ta sanar da abu sannan a dawo mai da ita saboda ka zuwa manzan Allah kuma sai ya kishe su wa ya ruhu ku alkake su daga duk abin suke suna gansuwa kai abin sun wahala jahiliya ta wahalshe su amma Allah ya taimake su duka suka cikin wannan tirka-tirka duka cikin wannan lura suka bar duk wanda ya musulunta wallahi malam ya samu alheri alherin na ya bi mu har yanzu da yanzu cikin duhun da ake ana abubuwa da dama Allah ɗaya san ya kasu nan garin ga namu da arubumi abba ai ba eh ba sha ka bewa ba yanzu ya take yanzu sa shayi wani ta wuce gidan karuwan da akwai garin da duk ina suke duk abubuwan da akwai sun riga sun tafi saboda bi saboda hasken qur'ani ana ƙara haska mutane suna ganewa ana gyara abubuwa Ya ce wa yu'allimuhumul kitabu wal hikima, yana karanta su littafin qur'ani da kuma sunna yu'allimuhumul qur'anul majid wa sunnal mutahhara manzo Allah yana karanta da su qur'ani da kuma sunna kaga duk inda yake qur'ani da suna ta amma yanzu kaga mun samu wasu mutane sun suna da babu hadisi qur'ani zalla in ban da ƙwa'ani a komi na a rike can su ba sai da hadisi ka kuka ba a jini babu hadisi yayi hadisi maganin manzan Allah ce Allah ya aiko shi da hadisin nan ya zo faɗa wa mutane ya zama sharhi ga bayani ƙwa'ani amma ka so ka ce baka da hadisi ba to biya ni ka yadda da shi ke ba ka yadda da abin da aka zo shi ya ba yadda da shi wanda ya zo da abin ba ka ji wani tunanin da ba Allah ubangiji ya kare shine Allah ta'ala ya ce wa in kanu min qabl ko da yake sun kasance gabanin saukar qur'ani gabanin zuwan manzon Allah malafi dalalin mubin suna cikin batawa bayyaniya yace wa innahu al-hal wa sha'nu kanu qabla bi'tatihi fi dalalin zahir yadda hali yake da sha'ani gabanin aiko manzon Allah suna cikin batawa bayyaniya saboda ka sai Allah ya taimake su zuwan manzon Allah sai aka samu wayewa gabaki daya aka yi cikin duhuwa kuma cikin haske larabawa suka kuma wayayi da dambalalli an da ɗauki larabawa laifa da duniya tana kan larabawa ƙawayawa a ba lokacin da manzan Allah ya zai wayar da su mara suka waye sai ya zan duniya ana ganin babu inda ya waye irin larabawa saboda addinin da aka yi su ya haska ai malam kana ganin duk mutum da adda addini za ga ya waye addini bai da kazanta ba in haɗe mutum yin to ba addini shi kai ba addini bai da cin amana ba addini bai yadda da kana ofis ba ka zuwa aiki ba kaga duk addini sai to ya wayar da mutum gaba ɗaya duk abin da ya kamata kai shi ne za ka yi da an ganka an ga mutum kamalalle mutum Allah ka ba mu ikon rike addini yadda ya kamata gaba sai Allah ba ɗaukacin sarki wannan ma asabatkum نعمة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير Allah maɗaukakin sarki ya dawo yana mana magana game da yakin Uhud. sama da yakin uhudu akwai darussa suke da yawa kina Allah madaukakin sarki yace a walamma asabatkum musiba aw a asabatkum ayyuhal mu'minun karita ko kuma lokacin da musibar sami ku ya ku mu'minai yawma uhudin ranar yakin Uhudu. uhud fa lamin minkum sabi aka shi mutum 70 daga cikin ku sahabbai mutum 70 aka Kada a asabtum mislaiha Allah ce irin wannan ku kun samu linki duna shi ma'ana kun yi ma'arna dabulin wa abinda an kai mutu ko ba gaskiya ba saboda haka yakin banar saba'i na wa asabtum saba'i kun kashe saba'in kun kama 70 ma ku yanzu kashe muku sun saba'in na an kai ba kama kowa ba kenan abinda arna sun kai muku ku kun yi musu na shi to dami da ba ku hankuri ba ina fata mun gane magana shi na gito a kada a kwamfin mitlaiha kultum sai kuka ce an na haza wai ta ina wuga jarba ta sami a kashi mun hamu tun saba'in ta ina wannan abu ya zo muna wani irin lahila mun kai wani abin sami mu ai min aina haza bala ta ina wannan bala'i ya zo muna wa min aina ja'at hazima ta ina wannan tarwacewa ya zo muna wa qad wa'idna bin nasr alhali ayyuna alqawlan zamu tunafira ko ina muka tafi sai Allah ta'ala ya ce kul huwa min indi anfusikum ka gaya musu daga wun kawunan ku ne laifin ku na taba Allah kun kai Allah ya dan sabbace ku jama'a ina fatan gane magana wa ma asabakum fi batin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer Allah madaukakin sarki ce duk abin da ya sami ku na wata musiba ya same ku ta dalilin abinda hannayenku suka aikata amma kuma Allah yana yahi da yawa bai kama ku duka sai ya dan sarkace ku kadan don ku gane ku yi laifi to saboda ka wannan abun yace qul ya muhammad inna sababal musibata minkum dalilin wa ga musiba da gare ku antum bi ma'siyatikum amar rasul ta yin sa'a ba umunnin manzo Allah kuma shi yasa wanga bai wahiltukum da kuma kudayen ku al ganima akan samun ganima an kwashe ku mutum hamsin an aza saman dutse an tafi zaman kan ku sauko amma an fara gwamza ke kuma kun daya kun zama kun shido ƙasa yanzu abin da ya sami hukun jama kau. kanku sannan kaga wannan ya gwada laifin wasu na ya shafi wasu cikin cikin abin da shafi tafiya inda ta ya guda da yanzu kaga waɗanda a sama laifin suna ya shafi waɗanda a ƙasa sau tafiya guda ta ake annabi ya ce ko da kun ga an tattake mu ko da kun ga an kashe mu kan ku so ku yi zaman ku inda kuke dama kwaba kwaba ku zaman ku zan kwaba ne kuna saman dutse duk yadda abin ya kaya kuna gani amma tun da an ka fara yaƙi suka ga musulmai sun yi kora suka ce ai yaƙi ya ƙari bar mu sauko ai mana suna saukowa da duk abin da ya faru ya faru sai abu ya lalace shi yasa sa'a umarnin manzo Allah kuma hadari gare wallahi ba ana son mutane su bi a hankali a hankali waɗanda sahabbai na manyan mutane na suka saba Allah ya jarabe su aka yi makabarta gaba ɗaya mutum saba'in manya-manyan mutane har da waɗanda an kawa albishu da aljanna a cikin waɗanda suka mutu suka yi shahada wata ruwa saboda yan uwa musulmi ba zan ka bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka babu ikon kiyayewa shi na Allah maɗaukacin sarki ya ce ƙulhuwa min indi an fusi ko ka gaya musu wannan abin da ya faru daga wajen kawunan ku ne laihinku na taɓa Allah kun kai inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko na akan dukkan ya alu ma ya sha wa Allah yana aikata abin da ya yaso la mu'aqqiba li hukm babu wanda ke bibiya hukuncin Allah ga abin da yi wala rada li qada'i babu wanda ke tun kuɗi hukunci da Allah in ya hukunto shi haka Allah ya kaddara kuma ga an kai Allah ta tausaya mana gaba sai Allah ta'ala ya ce وما أصابكم يوم التقلتم عن فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون Allah maɗaukakin sarki cewa ma a sabakun duk abin da ya same ku yau maltakal jama'a ne ranar haɗuwar jama'a biyu musulmai da kafirai Allah ya ce wannan abin da ya same ku musulmi fa bi iznin Allah da iznin Allah ya faru Allah da ya dace wannan abin ya faru jama'a ina fata mun gane magana kenan babu abin zai faru ba da iznin Allah ba duk wata musiba ta sauka mutum da iznin Allah ta sauka illa kawai mutum ya bar ma Allah al'amari Allah haka an kai to Allah ka ba mu ikon jarabawa wallahi akwai wani mutum da zarar wasu jaraba ta shigo sai ce to Allah haka an kai to Allah ka ba mu ikon jarabawa ya bari ga Allah ya wutar duk wata hasara yayi sai ya ce Allah haka an kai to Allah Allah ka sa mu jarabawa amma wani in ya samu jarrabawa ya kama jinini kenan ya ta lele lele wazi azama laifi wannan in ya kasa wanda ya zama lahi ga mata shi ya koma sai sun sati guda ba su gane makai ta gaba da dina ba Allah in ya ka da awa goyi za ka yi illa ka bar malamai gare shi ka kara gaba da 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati duka haka ya kamata a koma ga Allah duk abin da ya zo a karɓa hannun biyu Allah haka abu ya faru to Allah kuma mu ikuta jarfa ya wuce mu ne amma in ka sai kana jinini da jaye-jayen laifi ka azama wanto wa za ka azama laifi shi na Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma a saba kuma yau ma uhudin abinda ya sami kurari ya ke uhudu yau maltaƙal jam'il musulmin wa jam'il mushrikin fa bi ƙaza illahi wa ƙadirihi wa irati al'azliya wa taƙadiri alhakim wannan abin da ya faru ya faru da hukuncin Allah da ƙaddara ta da kuma ganin dama Allah irada ta Allah ta tun fil azal Allah ya rubuta haka za a yi kuma kadara ta Allah mai hikima a yi haka saboda ka Allah ya yi haka ne liyumai yi al mu'mini al munafiki don Allah ya bambanta mumini da munafukai lokacin da wannan abin ya faru munafukai sun bayyana an gane su shi yasa Allah ta'ala ya ce ya ya'lamal mumini domin Allah ya san mu'minai ma'ana ya bayyana su liya'lama ahlul iman ladina sabaru wa sabatu domin Allah ya bayyanar da masu imanin da suka yi kuma suka kashe kawa wallam ya tazalzalu ba su ba saurarawa ba su sun tsaya gab wallahi suka kasa zuwa ko ina saboda haka wannan yakin ya sa Allah ya gane Allah ya bambanta mu'mini an gane su Allah ya ce wal ya'lamu na nafaqu kuma domin Allah ya sanar ya bayyanar da wayanda amuna hukai Allah ya riga ya san su bai na san su ba tun can Allah ya san munafukai kuma ya sanar da annabi munafukai don su munafukai haraka su daban take don akwai lokacin da annabi sun san ba sai da Allah ya gwada mai su cikin masallaci walau na sha'u la arainaka fa la arabtahum bi timahum walau na sha'u la arainaka ya ce wallahi sha da mun ga dama Allah alaina ka za mu za mu gada maka su fala araftahum kuma wallahi zaka gane su da alamomin su wala ta'rifannahum fi lahnil qawl kuma sai ka cikin lahanin magana cikin magana za a gane wannan munafiki Allah wata rana sai da aka sadda mala'ikin Allah 36 cikin masallaci mala'ika ya tsoye ce ko yau ranar wanka ba boyin cibi duk wanda ka gana nuna ka ce ta yi tsaye Allah malam sai ga cikin masallaci mala'ika shi da ya to sai haka sai mazu ala ce wadda ka ta yi tsaye sai ta shi sai mala'ika ya ce ya gwada wani shi ɗaya ganin mala'ika su masu gani ne sai da aka sanda munahikin Allah 36 cikin masallaci ga taɓon tsaye ba san me yasa an ka tashe su ba bayan an gama ganin ku duka sai ku zamna to saboda haka Allah ya san kuma ya sanar da manzon Allah su shi ma manzon Allah ya samu abokin sirri ne Huzaifa ya faɗa mai su shi yasa da annabiyar rasu duk in wani mutum ya mutu in sayyidina Umar bai ga Huzaifa ba to tuna ganin wannan munafiki Allah ne saboda shi ya riga ya sun Allah ya hana a yi musu sallah Allah ya ja layi ba awa munafiki sallah in yi mutu to saboda ka shi ai shi munafiki hadari ne ya yawa don shi kafin bai ko zuwa wurinka saboda ya san ba ta guda ba amma shi munafiki tare da kai yake gam kana ganin sahun gaba amma wallahi maka saka ta yi wuta ya munafiki ba ya gane dubulwa gari shi ka so ko sosul bakara da aka kawo magana sai da an ci wajen aya goma sha wani abu ana bayani akan kai ga irin ga halayensu ga wani suke ga wani suke to da dubulwa gare su munafiki ya aito ya baka shawara sai kai tsammanin da kyauta alhali mugu ya shawara yana tuwa gare ka ya kama wani sirri don ya samu sirri ga nunka maka sakka ta yi ka faɗa shi sa sun wahal da manzan Allah kwarai da gaske wallahi malam sun taba attempted din kisa sun taba gina masallaci sun kace wanga masallaci ya da mun gina shi saboda wanda bai samu sallacin bai torin sannan mun gina shi saboda yan ruwan sama suka koro wani shige nan wai mu dan rage mutane wahala shi sama gina masallaci ya rasulullah muna sai in ka samu dawa da zo ka bude mana shi da lokacin da aka na wani wani yaƙi sai ku bari inda sai wurin yaƙi da dawo sai in fiyar buɗe mu annabi ya kuma cigaba na asuba alhali sun shirya akwai wasu mutane wajen musu goma sha wani abu sun shirya su tsaya su hun gaba ta kubbansu manzo Allah na shiga gaba su tsare su kashe shi ashe plan din su kenan to daga sun gama plan su kashe manzo Allah lokacin nan kahin manzo Allah ya dawo sai Allah ya sauka mai da wannan ayoyin wala salli ala ahadin wala yati la majlun qutsa ala sak la taqul fihi abada la taqul fihi abada لمسجد أسس على تقوى an taqum تقوم فيه لمسجد أسس أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين الله تعالى يتي لا تقوم فيه أبدا kada ka tsaye da bara sallah cikin wannan masallaci ha abada wannan masallacin da ka gani masjid dirar ne masallacin cuta na masallacin mu na hukaina kada ka yadda ka tsaye da bara sallah masallacin har abada la masjidin usita ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi hmm. masallacin da aka aza bulodi ne harfashin ne da tsoron Allah shine masallacin Madina ya haita tun ka tsaya ba da sallah ne ba wanga nasu ba bar musu masallacinsu. Kai a ƙarshe ma manzo Allah ya sa aka rusa masallacin na aka bar sai wani zuwa shara Ya yace ya rijalun yuhibbuna an yatahharu masallacin Madina akwai wasu mazaje suna lakaka su sa su zama alki saboda ka yan uwa musulmi munafikai sun wahal da annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da sahabbai suka ce ya rasula indai ka gane su ka bari mu kashe su ba da. ce ina ai in muka dinga kashe su cewa za a yi muhammadu yana yana kashe sahabbai ne dan shi wanda an nesa bai gane ba sahabbai na ba don gane yake duk tare su ake ana sallah tare da su ana mitin tare da su ana zuwa yaki tare da su wani bai gane ba munafukai ba ba ba arnana ba suna an suwa kaɗa cikin musulmai amma matsala ɗaya annan Allah duk an kai ta yaya ba a dawa lahiya inda tare munafukai an kai wallahi hiki ko ta yaya an kai kayan a dawa sai an samu tsalli manya Allah kai wasu tsaye da hutu. shi na ƙur'ani ya ce waliya alamar lazina nafa kuma domin Allah ya bayyana waɗanda an hikai in muna hutu. waƙila lahum aka ce musu ta'alau ku zo ƙatilu fi zubila ku yaƙi saboda Allah a wani dufa uku ku ba da kariya don lokacin da dan ubayu ya ware wajen mutum ɗari uku da wani abu zai koma gida da su sai ce haba mana ku zo ku yaƙi saboda Allah ko ku ba da kariya ku ba mumine kwaba alu suka ce launa a nan ku mu wallahi inda mun san wanda aka yaki. ladda da mun biyu inda mun iya yaƙi da mun bi ba iya ba haka ɗin su al'uzurin su ƙal munafiqun munafiqai suka ce launa alamu annakum talquna harban da qatalna ma'akum da mun san cewa lalle ku za ku je ku haɗu da mayaka a yaƙi da da mun yaƙi ta da ba mu san yaƙi za ana ba wata fassara kuma aka ce launa alamu qitalan da mun iya yaƙi mun san wanda aka yi ni da mun biyu walakin la nazunnu an yakuna qital ba mai tsammanin yaki na za a yi ba shi azu ta ko ka kama zuwa kuma gida shi uzurus sai Allah ta'ala ce hum lil kufri yawma idhin su munafiki dangane da kafirci ran nan a qarab min lil iman sai kusa bisa ga imani don shi munafiki wata rana ya kusa ga musulunci ya kusa ga kafirci to ran da suka wadi maganar nan sai kusa kafin shiga da musulunci ga imani to kalaman sun faɗi kalamai masu muni ƙwarai da sai Allah ya ce ya kunna bi afwahim suna faɗa da bakunan su ma laysa fi ƙulubi abinda ba shi a cikin zukatan su ba dama shi munafiki abinda yake ga baki daban zuciya daban dama haka munafikai su sai Allah ta'ala ya ce wallahu a'lamu bima yaktumun hmm. Allah shi mafi sanin abin suke boyewa da abin suke boyewa Allah ya kuwa san bima yakhfunahu minan nifaqi wa shirki abin suke boyewa na munafici shirka da Allah Allah shi muna kaya daga munafici kuma shi munafici bai kare ba har yanzu ana samu wasu mutane suna tare da tahiya ta addini amma wallahi ba shi a cikin rasu ba kaga ya ka samu mutum haka nan yayi yayi mugu abu hmm. don kaga in yayi toci bai musuluncin ma an sani ya san inda an san inda yake sai ai mu'amala da shi mu'amala ta wanda ba musulmi ba to amma shi munafiki ba musulmi na ba amma sai shigo gari ga musulunci yana kawo musulunci illa da ya ga wani gaba yana kan yi ɗauki matakin ya za a yi a dafa shawarar cigaba wallahi bai kun shiga bai kun shiga dun dun malam ma addini bai kisa mutu gaba ɗaya ba kallon su ina yake wala bai son su ko kaɗan bangiji Allah ya kare gaba sai Allah maɗaukakin sarki ya ce الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا maɗaukakin sarki yace daga cikin munafukai akwai waɗanda allazina qalu li ikhwanihim suka ce ma ƴan uwansu wa qadu sun ga su zaman su ba su yaki ba su munafukan sai zaman su ba su yaki ba suka ce ma ƴan uwansu law ata'una wallahi inda sai muna da'a sun yi zaman su kamar muka zaman mu ma kufi da ba a kashe su ba munafukai suka yi zaman su gida ba su sai wurin yaki ba muminan da suka je wurin yaƙi suka kama cewa a inda su yi muna ɗa'a mai musu lakta mai musu abin da ba su jiya ba to yanzu ga sun ce an kashe su suka ce lau a ba'una inda su yi muna ɗa'a ma kutu da ba a kashe su ba lau a ba'an al-muminu ne wasu sami una na da za a ce muminai sun yi muna ɗa'a sun ji nasiha mu da muke musu faraja u suka dawo kamar da da muka dawo gida ma kutulu hunaka ba a kashe su ba ana kan hanya sai da suka hango jama'a kahirai can sai dan ubayi su jama'a tsaya ina da magana sai jaye mutane wajen mutum 300 sai daro su gida sai wallahi mu mutum yaƙi za a yi ba ba mu iya yaki yi mana uzuri mun jaza mu koma ko ba su gushe ba suna duk wani wanda dan wasu na cewa su wane wallahi kakkatai dawo to mu'minan kwai suka ce wallahi su san sun sun ce yaƙi to shi na suka cewa lau a na inda su yi mana ɗa'a su waɗannan da aka kashe can da ba kashe su ba da mu mun yi zaman lahiya lau gida ba kashe mu su inda sun ji da su yi ma'aikata su yi zaman da sun dawo gida su ba to kaji mu nahikin Allah da ya ga mutuwa sai ya kauce kuma ya so ya ja wani sai Allah maɗaukakin sarki ce ga gaya musu fadrawa na musu kulmatu tun kuɗe maka kanku mutuwa in lokacin mutuwa ku yi ka mutu in kuntum sadiqin ku kasance masu gaskiya ai qul ya muhammad li ulaika ka faɗa ya rasulullah ga waɗancan munafukai in kana adamul khuruj yunji min almaut in yazan rashin hita zuwa yaki na sa diga daga mutuwa to fadfa'ul maut min an anfusikum ku tun kuɗe maka kanku mutuwa in lokaci yayi ai sai ta mutuwa dan dan ubayu ya mutu dan ubayu shugaban su ciwo yayi gida ya mutu to shi ko ya kai wurin yaki ba te ba to ga ciwo ya mutuwa ta isko gida ya mutu to ba shi ba dun munafikin Allah wanda ke zuwa ya tunkuɗe kai ne mutuwa inda taho ya ce bai zuwa mutuwa wallahi ta wuce in kuka zance masu gaskiya a cikin maganar kutu mutuwa ba su iya domin minhu tawbihu wa tabkit wa annal mauta atin ilaiku walau kuntum fi burujin mushayyada abinda amanuwa ne zargin suna Allah kai da gade cewa lalle mutuwa suna zuwa zuwa gare su ta ta zuwa gare su ko da mutum na cikin gini madaukaki sama sai ta isko ta dauko shi sawa'un munafiki na ko mu'mini na in lokaci mutuwa za a yi saboda ka zuwa yaƙi zai sa mutum ya saurin mutuwa. illa dai kawai munafukai ana bayanin halin su na don mutum ya gane ɗabi'unsu ya san wa zai yi da su kuma ba da alamunsu da an kai da halayensu shi ka sa mutum in ya gano ga da munafiki yake ya san yanzu zai zama da shi kai ya ba shi amana wallahi malam in ka gane mutum munafiki ne haka ba shi amana dan in ka ba shi amana zai ma zama guda ya gama da kai ubangiji Allah ya kare mu da wasu Allah waɗaukacin sarki ya ce wala tarta wannan lalina ƙudilobi sabinin lahari amwata bala shi na aka ce lamma usibu ikhwanukum bi uhud ja'ala Allahu arwahahum fi jawfi dayn khatr a lokacin da waɗansu kai mutum ya shahada mutum saba'in wurin yakin uhud Allah ya mutunta su Allah ya karrama su ya kai rayukansu aljanna suna jin daɗinsu kwantaɗe suke wurin na amma wallahi rayukansu na aljanna tare da an harar aljanna tsuntsaye rayukansu suna cikin buluk tsuntsaye aljanna suna gangara ma makwarmatsu suna sha ta'kulu min ha suna ci daga ƴaƴan itace aljanna wa ta'awi ila qinadil min zahabin mu'allaqa fi zillil arsh musuna zuwa ga hitillun da aka rataye ga al'arshi suna suna jin dadin su falamma wajadu ibin ma'akalihim wa shurabihim wa maqilihim qalu yayin da suka ji dadin abin da suke ci da abin suke sha da wurin kwanan su sai suka ce man yuballighu ikhwana anna anna ahya fil jannati shi wai suwa za su ikan muna da cewa ‘yan uwanmu da duniya a sanar da su wallahi mu cikin daɗi mu muna na rayuwa Wa zai isa saƙon mu zuwa ga waɗanda a duniya ya faɗa musu muhimman mutu ba saƙon muka so a kai da duniya a faɗa ma waɗanda an raye wa Allah in sun ga an tahi zuwa yaƙi wallahi su ce akwai alheri shi na Allah yace nurzab li Allah ya zahado fil jihad domin kada su yi gudu game da jihadi wala yankulu idan kuma kan su ja baya lokacin har wurin wurin yaki qala Allah subhanahu wa Allah yace ana uballiguhum ankum Allah yace ni zai isar sako na ku zuwa gare su Allah ya magana da shuhada wa ukul yace sakon ku ko zai isa muku shi duniya jama'a ina fatan mun gane magana fa anzalallahu sai Allah ya saukar da wala tahsaballadhina qutilu fi sabilillahi amwata kada ku yi zaton waɗanda aka kashe wurin yaƙi fi sabi lahi matattu ne kada ku ce haka bal bari wannan magana soke magana sun mutu a haya'un sura yi ne inda rabbihim yurzaquna ana azata furu ubangijin suna samun abincin surin wurin Allah lahiya lo suna ci saboda ka bal a haya'un inda rabbihim yurzaquna yi ne magana sun mutu wannan barta shahidai rayayyu ne rayuwar kuma ta kawai taka daɗi Allah ka babu ikon gane da yake an gwada mana lokaci yayi ina ganin wanga aya sai mun dawo mata gobe eh sai mu dawo mata gobe saboda karatun da alaka ta inda muka yi kuskure karatun ba Allah ka yahe mu inda muka yi daidai kuma Allah kuma mana da karanta ya sabu aiki da abin da muka ji sai bayan Allah ba ne nema addu'a da dama Allah ka san bukatunsu Allah ka biya musu Allah mu roƙe ka da sunayenka Allah muna da fama da rashin tsaro Allah ka ba mu tsaro a kasan haka ba arnan duniya suna barazana ga musulunci Allah kai mana maganin su Allah musuluncin ga naka ne Allah in aka yi mai illa naka ne Allah kai alƙawarin musuluncin da sai ya kai ko ina Allah duk mai adawa da musulunci Allah ya gwada mana ƙarshe Allah ka tsare mana musuluncin mu da musulmai duk inda suke a duniya kuma ka samu gama lafiya ya ubangiji kan maka Allah sai amra

kawo su ya kasu ya Allah abin da ya faɗi a kan musulmi da Allah ya kawo su ya Allah ya Allah Allah ya san musulmi za a ɗaga da su a cikin wannan kasu ya Allah ya Allah musulmi za a ɗaga da su a cikin wannan kasu ya Allah Allah ya san musulmi da قال يا الله يدينا من سلك على سنة قال يا الله يدوش يا الله يا قال يا الله يا الله يا يوم من سرعه كلمة من الله يسكتهم ويدي الله آمين يا رب آمين يا رب haɗa mu su a cikin gidan aljanna amin ya Allah da muke yi ya Allah ka ƙara kawo mu gudun mu a cikin shawarwari amin ya Allah addini na ka ya Allah kai ne ka ƙara shawarwari ya Allah ka ƙara ɗaga addinin musulunci amin ya Allah ya Allah duk inda ka ce yake wuri ya Allah kai ne malamin shawarwari amin ya Allah wa'inda mutane masu ɗauke da ɗan mutane ka ce wuri ya Allah kai ne malamin shawarwari amin ya Allah suna da mai shawara Allah

نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم